to masu kallo da sauraro kai tsaye kamar yadda kuke gani halin da ake ciki kenan kamar yadda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar kano kansik ke gudanar da zaɓe a yau asabar 26 ga watan oktoba shekarar 2024 miladiya wanda wato hukumar zaɓe take shirya zaben ƙananan hukumomi da kansiloli a jihar kano a wannan rana dai kamar yadda kuke gani baya ga wato sanya doka da gwamnatin jihar kano ta yi a jiya juma'a wanda aka bayar da umarnin takaita zirga-zirga na wasu awanni sakamakon zaben da za a gudanar a wannan jiha mutane sun yi biyayya da wannan doka kamar yadda kuke gani tituna babu jama'a mutane sun takaita zirga-zirga yayin da aka tafi domin kada ƙuri'a a wurare daban-daban mai girma gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ya kada ƙuri'arsa a mazaɓarsa da ke karamar hukumar gwale a cikin kwaryar birnin kano yayin da daga bisani ya garzayo hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar kano wato kansek inda ya yi jawabi kamar haka kuma daga labaran da muke samu wannan zaɓe ba a taɓa yin zaɓe ingantacce cikin kwanciyar hankali na ƙananan hukumi a jihar kano irin wannan yana da nasaba da jajircewa da tabbatar da cewa kun zagaya kun gani kuma kun ba da shawarar yadda ya kamata ina so na yi amfani da wannan dama na gode wa dukkan jami'an tsaro da dukkan 'yan jaridu wanda suka ba da gudunmawa na tabbatar da cewa an yi wannan zaɓe lafiya kuma an kammala shi lafiya masu kallo da sauraro kamar yadda kuke iya gani halin da ake ciki kenan dangane da yadda zaɓe ke gudana a hukumar zaɓe mai zaman kanta kowane lokaci daga yanzu za a fara sanar da sakamakon wato zaben da aka gudanar a ƙananan hukumomi 44 a jihar kano da kuma wato sakamakon kansiloli wanda wato aka kada ƙuri'a tuntuni ko in ce tun safiyar wannan rana abubakar murtala ibrahim matashiya tv